This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24 kai tsaye a jamhuriyar Nijar kuna jin wannan shirya ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niyya. A yanar intanet ma kuna iya jin duk lokacin da ake bukata sashin hausa.com ko kuma hausa.com jama'a masu sauran mu assalamu alaikum sahabu imam aliyu ne da aliyu mustapha sokoto da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muka sake dawa domin gabatar da shirin a daren nan ko siyasa ce mutane sun ji tsoro ba su iya kasa mu a zaben siyasa suke so su kasa mu da iko bai yiwa shugaban jam'iyyar eh, kishin kasa a yankin da magaram ibrahim ya kuba kan kama wani jami'in jam'iyyar a yankin shi kuma ministan makamashi a najeriya babatun jiraji fashola ya yi magana dangane da karin kudin wutar lantarki batu da anjima kaɗan muke neman jin ra'ayoyinku a kai da farko ga labaran duniya mai yiwuwa ne nan da 'yan kwanaki kalilan ƙasar koriya ta arewa za ta so mu haɗa hancin tarkacen kayan ma'adinai na plutonium daga wata na'urar da ta tayar yanda za ta sami karin makamashi da take bukata domin ta kera makaman nukiliya din a cewar wasu 'yan majalisun dokokin amurka da ke bangaren leƙen asirin wasu ƙasashe a yau talata ne shugaban hukumar binciken leƙen asirin ta amurka james clapper yake cewa koriya ta arewa ta yi abin da ta lasa ko cewa za ta yi cewa za ta faɗaɗa ayyukan masana'antar ta kera makaman nukiliya da ke yongbyon wacce tana cikin masana'antun da aka rufe a shekarar 2007 amma gwamnatin koriya din ta ce lalle sai ta sake farfado da ita abinda kuma ya bata damar sake gwajin makaman nata na nukiliya tun shekarar 2013 kasar kanada ta ce a wani lokaci cikin watan nan da muke ciki za ta janye dukkan jiragen yakin ta sama daga cikin jirage da ke kai hare-hare a sansanonin mayakan isis da ke kasashen syria da iraki a jiya litinin ne prime minister canada justin trudeau yake bayyana cewa daga ranar 22 ga watan nan na fabrairu kanada za ta maido da dukkan jiraginta guda shida wadda kuma wannan zai zama cikon alkawarin da ya dauka lokacin da ya yi kamfen din neman zaman prime minister kasar a bara prime minister ya ce hare-haren da ake kaiwa din suna da takaitaccen amfanin cimma burin da gamayar kasashen da amurka ke jagoranta ke nema amma suna kuma da matukar lahani akan al'ummar yankunan da abin ya shafa To kuna jin labaran duniya daga sashen wasu murya Amurka a Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa muddin aka kyale sojan Siriya na gwamnati suka samu nasarar zagaye birnin Aleppo da ke ƙasar. To akalla mutane dubu ɗari uku fa za su shiga mawuyacin hali kuma mai tsanani domin ba za a samu damar kai musu agajin tallafi kamar abinci da sauransu ba. a cikin bayanin da ta bayar yau talata majalisar ta ɗinkin duniya ta ce yanzu haka ma farmakin da sojan gwamnati suke kaiwa ya janyo tsinkewar hanyoyin da ke zuwa garin nan daga bangaren babal salam wanda yake wajajen kan iyaka siriya da turkiyya rahoton ya ce duk wata hoɓasa da za a yi ko kuma aka yi na daɗa katsa hanyoyin ba abin da zai janyo illa tilasta mutane kusan tsakanin dubu ɗari da dubu ɗari da hamsin su gudu su bar alefa ɗin har kuma hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce a kowace rana tana ba da abinci ga mutane kamar dubu ashirin da ɗaya da suka gudu daga can aleppo ɗin zuwa garin azaz wanda yake kudu da kan iyakar turkiya gwamnatin iraki ta ce sojan ta san kammala kwace garin ramadi kwata-kwata daga hannun mayakan isis a yau talata rundunar sojan da ma'aikatar harkokin cikin gida na kasar suka ba da sanarwar cewa sun gama kwace garin har ma sun sake buɗe babbar hanyar nan ta ramadi zuwa bagadaza a cikin watan mayun bara ne dai mayakan isis din suka kwaci garin na ramadi abin da ya zama babban abin kunya a wurin gwamnati sai dai har yanzu sojan na iraki na ci gaba da fama da jan da jan aikin nan na tonon nakiyoyi da ma da mayakan isis din suka bizne a ko ina cikin wannan gari to a ƙashe 'yan sandan kasar jamus kuma sun ce akalla mutane tara ne suka mutu wasu sama da ɗari suka samu raunuka a sanadin wani zo mu gama da wasu manyan jiragen ƙasa guda biyu suka yi a ƙasar kamfan jiragen kasa na meridian ya tabbatar da cewa duka jiragen biyu dai nasa ne kuma sun goza ne a tsakanin garuruwan kwalbamu da badabilin wanda tazarar kilomita 60 ta raba shi da birnin munich 'yan sandan jamus sun ce 50 daga cikin wanda suka ji raunin raunin nasu mai tsananin gaske ne kuma har zuwa yanzu ba san yawan gudun da jiragen ke yi ba lokacin ta hatsarin ne auku. labaran duniya kenan haka gama daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to madalla a yankin da magarama jamhuriyar je shugaban jam'iyyar mpr kishin kasa ibrahim yakuba tabbatar da rahotannin cewa jami'an tsaro sun kama daraktan yakin neman zaben jam'iyyar a yankin sani atiya ga rahoton da ta marabari ta aiko mana kan haka ibrahim yakuba shugaban jam'iyyar kishin kasa ya tabbatar da kame daraktan yakin neman zaɓe na jam'iyyar tasu na jihar maraɗi da aka yi. Ko kowa siyasa ce mutane sun ji tsoro ba su iya kasa mu a zaɓen siyasa suke so su kasa mu da iko bai yiwa talaka zai je zaɓe kuma abin da ba su sani ba sani atiya ba guda gare maraɗi ba. Ko me zai ce game da zaɓe? Har yanzu muna nan wurin muna takarar shugaban ƙasa idan mun ɗauki matakin yin ba da umarni insha Allah zan ba da amma ban ba da umarni ko kwansi ba mu ce a zaɓe wani farti a zaɓen 'yan majalisa a jihar da magana. Kowane mataki za su ɗauka kan kame shin da aka yi? Wannan kokowar da muke abin da ke ba su tsoro abin da Allah ya niya zai faru. Sun ji tsoro ne sun rutse a wata biyu mun yi kafa farti mun murƙushe su a jihar Maraɗi sun yi dubi in sun kama sani ta za su kama farti. Wani dalili kuma suka bada? Ba su magayi ba wanda suka zo suka yi banga suka kama bawan Allah wannan an san wani dalili yanzu kai kana neman dalili siyasa ce mutane sun yi tsoro suna so su samu makamin da za su ga iko ba ba su yiwa za mu je mu zaɓe insha Allah kuma za mu kada su da Allah. Tamara Abari sashen Hausa na muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. Mulkin Ƙungiyoyin ƙwadago sun jagoranci zanga-zanga duk faɗin Najeriya dangane da batun ƙarin kuɗin wutar lantarki. A karan farko dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi magana ta bakin minista ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana. Alhaji Babatun Raji Fashola shine ministan ayyuka gidaje da wutar lantarki na Najeriya. What we have done now with NEC is to give a 10-year tariff. And if you look at that tariff painstakingly, jejeniyar da muka yi da hukumar tsara ba da hasken wutar lantarki ta kasashe ne a bada lokaci nan da shekaru goma kuma in an duba wannan farashi sosai za ga cewa nan da shekaru biyu daga yanzu farashin ka iya saukowa ƙasa sosai kuma koma nawa ne sabon farashin nan na da araha in aka kwatanta shi da hanyar samar da wutar lantarki ta hanyar diesel ko fetur ko kuma imbata wannan wani kwaya ne mai ɗaci da dole in ce a yi haƙuri a haɗe shi a haka nan abin kam da ciwo kwarai da gaske amma dai a yi haƙuri mun yi hakan ne don ba mu da zaɓi kuma don ƙasar aka yi haka so it's painful it's not sweet i know that but um, i do it because we're not left with many choices amma ƙungiyar ƙwadago ta najeriya ta ce da sake shugaban kungiyar kwadago na ƙasa comrade ayuba ba, ya gaya min cewar ba su yarda ba ai zancen a haɗa kwaya mai ɗaci ma bai taso ba domin ka duba duk bayanan da ya yi babu bayani da yake gaskiya ko ɗaya ƙari dai an yi shi mutane ba su samu wuta kuma su biya ai wannan ba zai yiwu ba idan sun samu an gyara wutan ana samun wuta kowa in ya biya bil za a samu kuɗi wanda wayannan kamfanonin za su mai da kuɗin da suka sa a hannun jari eh, amma ko idan ba su da kuɗi a sai da hannun jari yan Najeriya su saya domin a samu yadda za a gyara wuta amma ba wai wayannan mutane kalilan da suka saya kuma su ne za su dinga faɗin menene za a biya a bil ba wannan muna ganin kaman a cutar talaka ne kuma abu ne wanda gaskiya ba za mu yarda da shi ba ba za mu amince da shi ba ka duk yan Najeriya a wani hali ake ciki na tattalin arziki wanda yake mawuyaci saboda haka wannan ƙari muna ganin cewa ƙari ne wanda ya yi yawa ƙari ne wanda bai kamata ba domin in ka duba duk ƙarin da ake shekara biyar da ya wuce abu ɗaya ake faɗi cewa ana wannan ƙari ne domin ai kaza domin a samu ƙari wannan shekara na biyar kenan ana ƙarin wuta amma kuma har yanzu ba a daidaituwan wa'annan abubuwan ba saboda haka wannan abu ne wanda gaskiya ba za mu amince da shi ba. Duk kokarin da ne don jin taimakin bangaren hukumar tsara ba da hasken wutar lantarki ta ƙasa ya ci tura. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. da Hassan. An jima kaɗan za mu buɗe layin tarho domin jin ra'ayoyinku kan wannan batu na ƙarin kan wato na ƙarin kuɗin wutar lantarki. Kamin nan ga Nazir Ahmed zai taya ku hira. Duka haukan mai hauka cikin wuta ba zai iya sufawa haka. Rabo in yaran sai hasada ba za ta yi aiki wa haka. Gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi nadama wa haka. duk karfin mulkin mutum ku ce da shi bai na Allah wa ku bar agola da tinkaho ya tabbata ba za ya ci gado ba shugaba in mugu ne ni gare ba zan yi biyayya ba ina da tunani na da hankali ba zan shiga tarko ba ko kura ta rame karnaka ba samu tare ni ba gari zama a sarakuna ba sa iya mulki haka kashin gwiwar kura karnaka ba sa iya wawawa haka ku gayawa mai gammo duniya ba zai iya ɗaukawa haka maiki in yayi diya cikin wurin ba za ka ga shirwa ba haka ga ungul za ta kitso kuma kanta banga da gashi ba haka magnacin kwarma wurin fada ba zai tare zaki ba haka furci dodo mai yi ba za ya ci riba ba haka mai ya haɗa bari da gada idan ba sharri ba haka mai ya samu jiya rana to ba za ta yi yawo ba haka mutum ya Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, ma mai kira na farko daga Yobe muna jinka bismillah. kana magana da yana wani. Na'am. Wallahi malam daga murya ba mu jinka sosai. Ya daga nan garin mafi daga jihar Yobe. A mai kira daga Yobe a yi haƙuri a sake jarraba kira layin baya da kyau. Mai kira daga Katsina bismillah. Wani rabu Rabi'u Mudi likita a tsara lokal gamma. Malam Muri bismillah. Rabi'u Mudi likita ɗan takarar kansila kankarar local government APC. Um, Malam ba talla muka ce ai ba muna neman ra'ayi ne dangane da ƙarin kuɗin wutar lantarki. To mu ne na bugo ne in yi maku fatan alkhairi. To mun gode kwarai da gaske Allah saka da alheri. Ah, mai kira daga Zaria bismillah. To assalamu alaikum sunana Musa daga garin Kwangila Zaria. Na'am. memba kungiyar taska wato gaskiyar magana gaskiya ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta taimaka ta agaza mana To. mu ba mu gane irin wannan rashin wuta da muke fama da shi ba tsawwala mana kuɗi ba. To. Wutan nan bata ma yadda ya kamata ba har za a zo a ce an ƙara mana kuɗi akan yadda muke tunani. Tunda shi ya sa 'yan kasuwa suka yi burin-burin suka samu bakin ah, gwamnatin tarayyar najeriya suka ruɗe ta wutar lantarki ta koma hannun 'yan ah, kasuwa su kuma dama babban burin shine su kama talaka kudin wutar lantarki mai ta fama wallahi idan baka biya ba za su zo ba mutunci haka za a yanke maka wayanka su tafi da wayar kai ka sai wayan cikin tsada gaskiyar magana gwamnatin tarayyar najeriya mu muka zaɓe ta mu muka wahala muka sha rana muka sha zafi sannan da Allah a ce yan kasuwa su abin nan namu da haka to Allah ya taimaka mana nagode mun gode kwarai da gaske yanzu ko bari mu nufi Maiduguri Alo mai kira daga Maiduguri kana tare da mu Eh bismillah Kuna tare da Abdulsalam Abubakar Tela wanda yake Bulawari Maiduguri Eh Malam Abdulsalam muna jinka To lalle ne fa ba su amfani da dubu sai dai su kama ni wancan watan da wannan watan an kama da dubu goma sha daya wata da saboda haka ba mai gada da wannan karin ba muna fata gwamnati tarayya ta duba wannan al'amari ta rage domin talakawa su samu sauki. To mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jihar Adamawa. Assalamu alaikum sunana Tela Maluma mamukan daga nan karamar kuma Jada. Na'am. Jihar Adamawa Najeriya. Na'am Malam Tela. wa gaskiya tsarin nan gaskiya bai zo a lokacinsa ba za ka ta tukuna sai an samu wutan gaba ɗaya sannan sai su tsara tsarin su sannan sai a ji daɗi akwai ba wuta sai a shiga an tsara kuɗi akwai canji da aka aka samu na yanzu akwai canji da aka samu dangane da wutan ne kan ko dai babu canji sam eh a birni yola kam an samu canji amma garamar kuma jada da ganye kam gaskiya mu babu canji ba wutar lantarki an hana mu mace ba mu hawa ba abubuwan fasin mana yawa mu kam abubuwan fasin a hankali gaskiya mu ka yanki to madalla mun gode kwarai da gaske akwai mai kira daga adama amma na ji layinsa ya tsinke ana tare da sashin hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc um, a yanzu an ta samma karfe hudu saura kwata a nan wato karfe goma na dare saura kwata agogon najeriya nijar da kamaru wato karfe tara saura kwata agogon ghana muna neman jin ra'ayoyinku ne dangane da ƙarin wutar lantarki ƙarin kuɗin wutar lantarki da aka yi a Najeriya mai kira daga Kaduna in kana tare da mu bismillah ah, sunana ya wuce da yawan madaci karamar hukumar Kauru. Ya malam yawo. To game da wannan batu na ƙarin wutan lantarki yana da kyau gwamnati da Allah ta sa ido sosai saboda ƙarin nan 'yan kasuwa suna neman su dinga yi ma wannan gwamnati kafa ungulu. Domin kamar karamar hukuma ta na kauru mun taɓa shekara bakwai ko wuta ba mu gani ba. To kuma a wannan gwamnati muna sa zuciya an zo an gyara mana wuta to amma kuma ga shi kasantuwan wutan shi ma ɗin a hakan ba zama yi ba amma kuma ce ga ƙari. to yana da kyau a ce ita hukumar wuta ko wani mai gida a dinga samun shi mita shi ne kawai zai warware wannan matsalar yau idan an zo karban kudinka za a danna mita a ga iya yawan watan da ka sha sa'in nan ka biya shi ne za a biya da ka biya kuɗin cajin ka na gode Allah ya sa da lafiya suna na yau Suleiman Madaci karamar hukumar Kano jihar Kaduna To Madalla mun gode kwarai da gaske da alaman mai kiranmu daga jihar Katsina ka to Kaduna har yanzu muna Kaduna mai kira da Kaduna bismillah. Ah, kuna magana da shagori sabo daga gidan kaji karamar kuma na dare kaduna na'am eh maganan wuta gaskiya bai kamata ce a kara wuta a najeriya ba domin ma'aikatu da yawa suna akwai tunanin cewa idan da so samu a ce wutan nan ma a rage ne a yanda kamfen ta zo <clears throat> lokacin kamfen an yi magana cewa wannan wuta ba za a kara kudin shi ba za a ma rage ne kamar yanzu ba shi an kara kudin wuta gaskiya muhammadu buhari dan yi abin na wurin a dan sama a dawo da wutan a nan taimaka to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma za mu koma jihar adamawa Amma alaikum. Wa alaika salam. ana saba bakar abalaji abakar amir ne daga lakar jami'a ta mahaifiyar to malam abakar amir barka ka da dare ayin lahiya alhamdulillah menene ra'ayi ka dangane da ƙarin kuɗin wutar lantarki eh magana wutan lantar da gaskiya ana samu yanzu sai dai problem da muke samu shine a ga gwamnati kawo transformi dun ana samu wuta an ba karanta kuma idan da wuta ana samu da karanta ko nawa za a biya wa talakawa ba za su ji nauyin biyan wutan ba. to madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi lagos. assalamu alaikum. wa alaikum salam. gana da Alhaji Abu dan Dubula Zuru yaron Alhaji mai dama dan Jabalin Sokoto. Na'am Alhaji Abu. To da fatan alheri na fatan lafiya. Na'am. Menene ra'ayinka kan ƙarin kuɗin wutar lantarki? To dangane da a mai kira mai kira daga Maiduguri ba da kai muke ba. Matsaloli da yawa. Eh. Kuma mun ga gwamnati gwamnatin kuma mai albarka. To. To muna fata a taimaka ma talakawa dangane da karin kuɗin wutan nan gaskiya da ya daidai ba a rage. Sannan ni karan kaina ina da wuta a gidana an kawo min dalgaban su ni yanke wayan nan ne zubar da ita domin wannan karin da aka yi lokacin. To madalla mun gode yanzu kuma bari mu nufi Maiduguri. Yawwa. Na'am. Na Maiduguri bismillah muna jinka. Yawwa Maiduguri kuna magana da Malam Abubakar Garba. Eh. na ɗaya yanzu mu mutane Maiduguri na wutar ma da a 'yan Boko Haram suka yanke yau kwana bakwai ko wutar ma ba ma To. Baya haka kuma ka za ka ce mana an yi mana ƙarin wutar lantarki. Eh. to dan Allah dan ne muna roƙon gwamnatin baba Buhari ta taimaka mana da biye mu da idon rahama sassauta mana to mun gode kwarai da gaske bari mu je makwabciyar bari mu koma da maturu wato makwabciyar wato da maturu ko makwabciyar jihar Borno mai kira daga da maturu muna jin ka bismillah barka da aiki barka kare ina wani lafiya alhamdulillah menene ra'ayinka dangane da ƙarin kuɗin wutar lantarki game da kudin wutar lantarki na gaskiya mu dai kin abu na alheri ne Allah ya sa mu gasa ko mun shi. To. A jagonori ne yake magana. To. To madalla mun gode kwarai da gaske ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC karfe 4 agogon Washington a nan 4 saura minti 10 wato 10 saura 10 a Nijar Kamaru da Chadi tara saura 10 a Ghana. muna dako ra'ayoyinku dangane da menene kuke gani kan ƙarin kuɗin wutar lantarki ga mai kira daga bauchi bismillah eh, suna bayan mawazu dubo a karamar hukumar gamawa jihar bauchi nigeria na'am a gaskiya wato karin kudin wutan da aka yi abu ne da aka yi shi ba ilimi a kai to saboda ya za a ce haka kawai a kara maka kudin wuta ba mita eh to a sa mana mita zo su raba mitoci tukuna in suka raba mitoci sai su zo su kuma kowane wata zo a duba nawa ainihin mitar ka aka ci amma haka to amma a haka kawai sai a kara maka kuɗi ya zama ne kamar har yanzu ci gaban da ake a duniya mun kamar Najeriya ba mu ci gaba ba to mun gode kwarai da gaske har yanzu dai muna bauchi Halo? Mai kira daga Bauchi kana tare da mu? To da alaman bauchi Bauchin na Bauchin farko ya samu ya yi magana amma Bauchi na biyu an samu tangada da layinsa a layin ya tsinke. To kamar da muke To yanzu ga mai kira daga jihar Taraba bismillah. Eh, Sani Muhammad ne daga Taraba, na ce ba? Na'am. mu damar mu ba abin nan tsakanin <laughs> mu damar mu ma <laughs> to da alaman mai taraba shi ma matsalar layinsa da kuma ma abin da zai faɗa da alaman bai tantance mai yake shirin zai yi magana ba don yana kokarin cewa damuwar su to muna damuwar da muke tambaya shine idan akwai ta ita ce ta ƙarin wutar lantarki ganin cewa ma'aikata sun yi zanga-zanga a faɗin Najeriya ga mai kira daga azare bismillah. To mai kira daga azare shi ma an samu tangarɗa da layinsa, layin ya tsinke. To kamar yadda nake cewa muna dako ra'ayoyinku dangane da ko kuna ganin ko menene ra'ayinku dangane da ƙarin kuɗin wutar lantarki da hukumomi ko kuma kamfanonin samar da hasken lantarki su kai a Najeriya wadda gwamnati ta amince da haka. kamar yadda kuka ji a bayanai da ministan samar da wutar lantarki na Najeriya? Eh, Najeriya. Na'am. Eh, a kan ra'ayi na game da wutar lantarki. Eh, ina jin ka bismillah. Eh, nan muwa muna nan ma ta fama da matsalan wutar sai karin kuɗi amma ba wani bayanin maganan wutar lantarki sai dai cin kuɗi kawai ga banza Allah kawai. saboda sun mai da mutane dai kawai munan da dai mu mutanen karkara ba mu kawai saboda kawai to ina jin ka ci gaba eh saboda wannan saboda yanzu gashi abubuwa sun tattara da abun nan to akan eh, matsalolin nan na wuta eh sai zai ta cin mana kuɗi kawai haka na amma ba wadatar abun nan kuma mun musu maganar ko transformer eh, wannan maganar mita mita ce ba ba su dama abun nan ba ba su dama sa ba sai dai maganar fis kawai sai su zo su dinga cewa sai mun ba da kaza mun ba da sai dai su dinga yanke mana kuɗi kawai sai dai ta ba su kawai. To mun gode kwarai da gaske kuma wannan ita ce kira ta ƙarshe. a bayyana ra'ayi dangane da ƙarin kuɗin wutar lantarki a najeriya da fatan gobe ma in muka buɗe layi za ku samu damar kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode ƙwarai da gaske yanzu kuma ga sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a cikin 'yan watannin nan dabarun murkushe 'yan kungiyar isil sun fara cimma nasara cikin dabaran har da tura dakarun yakin amurka na musamman da ƙara ƙaimi wajen horar da ƙungiyoyin da ke yakar 'yan ƙungiyar ta isil da kuma samun dabarun sirri da kuma ƙara ƙwarewa wajen kai hare-hare zan iya cewa na ciyar mu da haɗin kanmu da aniyar da muka ɗauka daga ƙasashe daban-daban duk suna kawo bambanci a cewar sakatare keri nasarorin da aka samu kwanan nan sun haɗa da ƙwato garin ramadi da boiji da sinjar da dakarun iraki suka yi a siriya kuma dakarun demokuraɗiyyar ƙasar sun ƙwato yankuna masu nisan kilomita da dama daga hannun 'yan ƙungiyar ta isil sun kuma datsa hanyoyin da suke samun kayayyaki an 'yantar da birnin tikrit da ke iraki inda fiye da kashi 90 ɗin 'yan garin sun koma don sake farfado da garin da kuma rayuwarsu Hare-hare ta sama guda dubu goma daga mayyar ƙasashen da ke yakin suka kai sun taimaka wajen samun nasarorin. Hakan ya lalata manyan makaman 'yan ƙungiyar ta ISIL da kuma sansanoninsu da wuraren da suke da mai, da hanyoyin samun kayayyakinsu, da wuraren da suke da gine-gine. Bugu da ƙari shugabannin ƙungiyar da wasu masu faɗa aji fiye da 90 aka kashe tun watan Mayan bara waccan. Wannan ƙoƙarin ya durƙusar da asusun 'yan ISIL bisa ga rahotanni, wanda suka nuna cewa 'yan ƙungiyar sun rage kuɗin mayakansu da kusan rabi. Sakatare Kerr ya ce za mu samu nasara a wannan yakin ta hanyar abokanmu da ke can. yanzu ga gamayyar kasashen da ke yakin sun horar da 'yan iraki kusan dubu ishirin da kuma dakaran peshmerga da ma fiye da dubban 'yan sandan iraki Ƙalubalen a nan shi ne dagewa a kan wannan dabarar, kada mu ba 'yan ISIL wata mafaka da za su ɓoye. Wannan na buƙatar lanka ƙoƙarinmu a kan hanyoyin samun kuɗaɗen 'yan ƙungiyar ISIL. Haɗakar ƙasashen da ke yaƙin kuma na buƙatar su nemi hanyoyin samun kuɗi don tabbatar da zaman lafiya a yankunan da aka ƙwato. Baya ga taimakon kasashe, gwamnatin Iraki na buƙatar taimako wajen cire dubban nakiyoyin da mayakan ISIL suka binne. A Siriya kuma ana buƙatar sa hannun diflomasiyya don neman maslaha a siyasance wadda za ta yi aiki. A lokaci ɗaya kuma ya kamata ƙasashen duniya su taimaka da agajin jinƙai ga jama'ar Iraki da na Siriya. Ta amfani da ƙarfin soja da kuɗi da kuma taimakon jan ƙai daga kowace ƙasar da ke yaƙi da 'yan ISIL. Bana da wata shakka za mu iya wargaza tare da murƙushe 'yan ISIL a cewar sakatare Keri. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wadda ya kawo shirin shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. To mai yiwuwa ne nan da 'yan makonni kalilan watakila kasar koriya ta arewa ta soma haɗa hancin tarkacen kayan ma'adanai ga wata na'ura da ta tayar inda za ta iya samun ƙarin makamashi wanda take bukata domin kera makaman nukiliya a cewar wasu 'yan majalisun dokokin amurka na bangaren leƙen asirai na wasu ƙasashe a yau talata ne shugaban ita hukumar binciken leƙen asirin ta amurka james clapper yake cewa koriya ta yi abin da ta lasa takobin cewa za ta yi na cewa za ta faɗaɗa ayyukan masana'antarta ta kera makamai ta nukiliya da ke yongbyon mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa ƙasar kanada ta shirya za ta maido da dukkan jiragenta na sama daga cikin jiragen da ke kai hare-hare a kan sansanonin mayakan isis a kasashen syria da kuma ƙasar iraq yau ne firayim minista wannan kasar justin trudeau ke bayyana cewa daga ran 22 ga watan nan za su aikata hakan to madalla duka duka koma saro da ka Allah kawo karshen shirin namu a daren nan sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da shirin demokradiyya a yau yanzu ka madadin Aliyu Mustafa Sokoto da ya ni gabatar da shirin da Julie Ladas Gresham wacce ta kula da akin gabatar da shirin shirin da ma injiniya da ta rika mata a nan ne sahaba Imam zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.